Karamin minista a ma'aikatar noma da kiwo Malam Muhammad Busha ya bayyana sakamakon abinci da aka samu a damanar bana a zagayen da ya yi na gani da ido a jihar da magaran. S'agissant à présent du déroulement de la campagne agricole l'hivernage 2016, elle a débuté dans la région de Sender au cours de la troisième décade du mois de mai avec de hauteur de pluie ayant permis d'effectuer des semis partiels au niveau de 712 villages, soit 21% répartis Ministan ya ci gaba da cewa damana ta fara a kwanaki goma na ƙarshen watan Mayu a garuruwa 712 na jihar da magaran yayin da da magaran da balbaji suka yi shifka a watan Yuni. An fuskanci lalacewar shifkoki a gundumar magariya kance Dungas Taketa da Tanut. Concernant la situation pastorale, la production totale disponible est estimé à 3 632 807 tonnes de matière sèche. Dangane da al'amarin kiwo kuwa kimanin ton miliyan uku da dubu ɗari shida da talatin da biyu da ɗari takwas da bakwai ne suka samu na abincin dabbobi alhali ana buƙatar tan miliyan shida da dubu hamsin da hudu da ɗari takwas da ashirin da biyar don amfanin dabbobi miliyan uku da ɗari biyar da sittin da biyu tsawon watanni takwas abinda ya haddasa gibi na tan miliyan biyu da dubu ɗari hudu da ashirin da biyu da sha takwas na abincin dabbobin Plusieurs recommandations ont été formulées à savoir l'appui en entrant et équipement infrastructure hydroagricole pour les cultures irriguées. Ministan ya ce gwamnati za ta inganta noman rani a matsayin mataki na mai gurbin karancin abincin da aka samu. ta marabari murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar.